a'udhu billahi samil alim barka da kasancewa tare da tashar media tv kuke tare da ita a daidai lokaci a bisa kudurin shugaban kasa sanisila bazu muhammad e, eh, dukkan masu buɗe entrepreneurs e, eh, kamfami kamfami lalle an ba su dama su buɗe kamfamuka a cikin ƙasar mu ta niger idan za su ɗauki ma'aikata 'yan niger e, ma'ana za su buɗe kamfamuka su ɗauki 'yan ƙasa aiki e a ko ina kake zan zaka zaka bude kamfani a cikin kasar Nijar ka dauki yan kasa aiki ci gaba ne kenan e shugaban kasa ya ya dauki alƙawalin du in ka bude kamfani ka dauki yan kasa aiki za a dauki maka haraji na tsawon shekara biyu e za a dauki maka haraji na tsawon shekara biyu kenan mu ce alhamdulillah ci gaba ya zo a kasar mu ta Nijar fatan mu e Allah ya sa masu buɗe entreprise kamfani kamfani eh su zaka su buɗe kamfani kamfani a cikin ƙasarmu ta Nijar a samu yawan ma'aikata masu aiki a cikin kamfani kamfani su su nan eh a rage yawan masu zaman banza eh, yawan masu zaman banza hannu su da aikin yi kenan wannan eh, eh, tunani na shugaban ƙasa sun da Bazum muhammad tunani ne mai kyau sai mu ce alhamdulillah bugu da ƙari ya kuma ɗauki alƙawarin cewa idan za ka sai motoci na sufuri daga ƙasa waje ka shigo da su a cikin Nijar e motoci na sufuri an doke muku duwan e an ɗauke ma masu ɗauko motoci da ƙasashen waje motoci na sufuri ko motoci na ɗauka kaya abinci kenan an doke musu duwan e idan farko ne zuwan ka wannan tasha kai mana subscribing kai lakin kai share ga uwa da zarar mu samun bidiyo za kasance tare mu a kowane lokaci za ku samu wannan bidiyo da mun ɗaura aiki za ku samu lalle wannan eh, shawara ko wannan tunani na shugaban kasa da ya yi abu ne mai kyau kuma abu ne wanda mu 'yan nijar muna alfahari da shi ku na mana ra'ayoyinku a cikin kwamin eh, muna muku fata alheri shugaban kasa sanisirar bazon muhammad kudurinsu su aniyash ya ɗauki kudurin da cewa lalle duk masu ɗauko abinci daga ƙasashen waje ma'ana abin da ya shahi abinci a shigo da shi cikin nijar bai da duwan kidan eh, kiran munan ga shugaban kasa sanitiran bazon muhammad idan aka rage ma 'yan kasuwa duwan ko aka ɗauki musu duwan da haraka da ya shaha abinci to su kuma su ga tausan talakawa eh su ga tausan talakawa a sai da talaka abinci da sauki yadda shi ma da samun sauki kinan abu ne da aka yi don saboda a ji talaka ya ji daɗi talaka ya ji sauki kinan kiran mu ga shugaban ƙasa a dinga bin diddigi a dinga bin diddigi ga 'yan kasuwa musamman na ƙauye eh, sau da talaka ya ji daɗi abu ne don talaka ake amma mai kuɗi ke ciri ba. Eh, kila mu ga shugaban ƙasa sanda salam bazon mohamed eh, a dinga bin diddigi ko a dinga sa bincike dangance da masu kuɗi musamman 'yan kasuwa masu ɗaukowar kayan e idan aka ɗauke musu wannan duwan kinan talaka na son ya ji daɗi shi ma kenan talaka shi ma a ɗauke mai eh, wani nauyi eh, insha Allah muna muku fata alheri